alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 25 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 34 ko da 35 da 35 wanda ya daidai da 26 ga watan januwari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 shi kuma allah tabaraka wata Allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin muna cikin babi mai bayani game da hadisai waɗanda ya watsa cikin babubbuka kala-kala da kuma hadisai masu faranta rai ko jiya mun tsaya hadisan abu huraira <clears throat> wanda ya nuna wani bawan allah ya ce zai yi sadaka ya ɗauku sadaka sai ya yi kuskure yabba ɓarawo an ka kama tsegumi ya koma cewa zai yi wata ya ɗauko sai ya ba mazinaciya nan ma an kai tsegumi ya koma cewa zai yi wata ya ɗauko sai ya ba mawadaci mutane suna ganin wannan sadakar da ya bata yi ba barawo da ayat mugu mai saba ma Allah aka ba dukiya haka mazinaciya wadda a cikin sabon Allah ayyuka na fajirci ake ba dukiya haka mawadaci to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yayi mafarki cikin mafarkin sai an ka turo mai mala'ika ya faɗa mai cewa Allah ya karɓi ka duk sadakokin uku Allah ya karɓa da wadda ka yi ga ɓarawo da wadda ka yi ga karo da wadda ka yi ga mawadaci duk Allah ya karɓa sannan hikima ce ta Allah ya sa ka ba saboda ana fatar shi barawon nan dama talauci ya kai shi ga sata to yanzu in ya samu abin da zai wadatar da shi sai ya kame daga ɗaukar kayan mutane ita ma karuwa zai yi neman kuɗi ko talauci ya kai ta ga yin karuwancin yawan ta samu abin da zai wadatar da ita ana fatar ta kame daga wannan fajircin da take yi shi kuma mawadaci mawadaci ne amma mara gode ma Allah bai taimako shi kuma an ba shi domin a karantar da shi ga yadda ya kamata mawadata waɗanda Allah ya wadata su rinƙa don haka sadakar ka tamamanta ta karɓorin Allah dan mun ka tsaya ko kaga wannan ya nuna sadda saddadin mutum ya aikata aiki na alkhairi da kyakkyawar manufa ko da ya yi kuskure Allah ba zai lalata mishi ladar aikinsa ba Allah zai ba shi ladar aikinsa na fatar kun fahim dama kuskure ga al'ummar manzon Allah ba laifi ba ne to Allah ya taimaka muna yau ma za mu tashi hadisan abu huraira shi yasa ya ce wa an hukala kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi da'awatin wannan kan yana da tsawo ba sai an karanci lafazi ne ba ko ka dai ana killawa ana fasarawa? wannan gungume ne <laughs> zai can gaba da lokaci shi ma wannan hadisin ya ce anhu daggare shi shi abu huraira kenan wanda ya rawaito hadisin da ya gabata ƙala abu huraira ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallama fi da'awatin mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ga wata gayyata da'awatin gayyata wani sahabi daga cikin sahabban annabi yayi abinci gidansa kasan suna da wannan al'ada sai ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi sallama da sauran sahabbai a zo gidansa a ci abinci me yasa ku ba ku raya wannan sunnat ba sai mutum ya wannan ba ba walima ba ce yace gayyatin inda walima ce sai ya ce fi walimatin ba walima ba ce walima shine abincin da ango zai yi na godiyar Allah bayan ya tare da amaryarsa sai dai kuskuren da eh, mutane ke yi wurin walima ranar da an ka ɗaura aure ranar da amarya za ta tarewa sai a sa walima ran nan wannan ya saba mu sunna sunna kan ba a yin walima sai amarya ta tare in sun samu nema sai an yi kwanan aure lokacin nan gobe sai ka kira walima amma ranar sai a yi invitation za a ɗaura aure karfe hudu da rabi na yamma eh, ko karfe biyu da rabi na yamma za a yi walima hudu da rabi na yamma don ranar amarya hana gidansu amma za ka yi walima to walima mi za ka yi sai amarya ta tare ɗakin ta sannan aka walima ya ku ahlus sunna ita ce sunna sai ku kokari ku gyara ina fatar kun fahimta to sahabbai suna da al'adar sai mutum ya yi abinci gidanai ba wai sai na walima ba haka ɗai ɗaiɗai kila ta buga mai ya samu wata fa'ida sai ya yi abinci sai ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam sauran musulmi a zo gidanai a ci abinci to irin wannan gayyata ce wani sahabi yawa annabi da sahabban sai annabi ya su abu huraira abu huraira ce tare da ni an kai kaga labarin da zai bayar ba jita jita ba ce gaba gare shi an kai from the horse mouth daga bakin mai ita yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi da'awatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata gayyata da an ka gayyaci manzon Allah farfiya ilahi zira da annabi ya zo sai an ka ɗauko ƙafar akuya an ka kawo mai zira'i menene zira'i to kaga mu ga zira'i ga hannu amma akuya na da hannu duk ta duk ƙafafu ne don haka sai mu ce zira'in akuya bakin zira'i da bakin ku'i zuwa nan gwiwa hannu shine zira'i da bakin gwiwa hannu zuwa nan shi ko shi ake kira adudin damce ina fatar kun fahimta da bakin nan kuma zuwa nan shi ko shi a kaffun tafi kaga suna da bambanci wannan shine kaffun bakin nan zuwa nan shine zira'i bakin nan zuwa nan shine damce to zira'i kafar akuya kenan yace farufiya ilaihi dhira'u sai an ka dauko kafar akuya an ka kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama zira'i nan sai ya zo da zira'i rufe an ka dauko kafa ɗaya ta menene ta akuya ce ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin akuya to ku faɗa min wane ne asalin sa yafi na manzon Allah da yake cewa shi ba can akuya cin nama ko wani iri ko ko abinci ko wani iri ci ne ba dole bane in ka ga shawa ka ci in bai yi ma shawa ba kuma ka kame ba tare da ka aibanta abincin ba ba rashin cin su a aibi ba canfa nama akuya a ce wai in mutum ya ce yana sa mai rashin lafiya duk wanda ka ganin nama akuya na sa rashin lafiya yanki ya kawo mini in ci gaba gare shi ya gani in mi ka samu na ƙarya ce nama akuya ba sa bai sa rashin lafiya don ga annabi ya ci da annabi ya rashin lafiya ina fatar kun fahimta don haka nama akuya nama ne halattacce canfa shi da an kai da kifi baki irin wannan da ake sokewa bakin kifi wanda ake sokewa da ice shi ma an ce in ka ci kuturta ka kai to da ka ba wancan da a can na ci ne da duk sun zan kutare kuma mu ma mun ci ba mu zan kutare ba shi ƙarya ce kamar naman doki shi ma naman doki kun ga ai halal ne ko in doki ya kare bai warke ko ya kamu da rashin lafiya sai a kai daji a sa bindiga a halbe wanda duk yayi haka nan yayi almubazzaranci kuma muna iya kai kara ta kotu in baka ci ki mu, eh? eh sai mu gyare shi naman doki halan ne ya ku jama'a wada kasan nama akuya wada kasan naman rago wada kasan naman shanu haka naman doki yake shekaran jiya cikin facebook wani ya rubuta yana faɗin sunnonin da izala na raya ya ce sunnar sallama ta mutu izala ta raya ta sunnar rawani ta mutu izala ta raya ta sunnar kaza ta mutu izala ta raya ta sai bayan ya ƙara da faɗin sunnonin da izala na raya waɗanda an kashe su can da wuri izala na raya su sai ya rufe to shine cikin masu commenting sai wani ya yi comment ce sunna cin doki ta mutu izala ta raya ta kaga cin doki dai sunna ce tawa ta ɗan izala ɗan izala sanda mun ka ci doki ɗan muna ɗan izala sannan don haka izala ba su da dalilin cewa ba su ci doki ba ɗan izala sun ka ci doki <laughs> wani malami kano allah ya gafarta mai ya rasu ya zo yana suka yancin doki wata shekara sai yan ɗari a kano sun kai mai waka daga cikin abin da sun ka ambata sun ka ce har doki kunci ni ce kun yi daidai sun ci don yan uwansu na ci doki don haka cin doki ya ku jama'a hadisai akwai na bukhari da muslim hadisin asma'u ɗaya abubakar da hadisin jabir ɗan abdullahi kowannensu muttafaqun alaihi ne ahli sunna kan bai musu muttafaqun alaihi bai musu mattafaka alaihi al-bukhari wa muslim to hadisin cin doki hadisin asma'u muttafaqun alaihi ne haka hadisin jabir dan abdullahi muttafaqun alaihi ne ina fatar kun fahimta don hakan ga wanda doki ne ya kamu da rashin lafiya jama'a kada ya sa bin daga halbe ya kira mu sai mu jawo mu yanke abin mu mu fede mu raba wanda ba ya ci ba a ce sai ka ci dole ba abincin da an dole sai ka ci yana daga cikin ɗabi'ar manzon Allah in ya yi shawar abinci sai ya ce in bai yi shawa ba sai ya kama baki nai ba tare da ya aibanta abincin ba amma ce wadda kuka yi doki haram ne ko makaruhi ne nan ne muke cewa wallahi ƙarya kuka yi doki halal ne ina fatar kun fahimta to Allah ya shirya da mu to shi ne ya ce farufiya ilaihi zira sai an ka ɗauko ƙafar akuya an ka kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kanat tu'jibuhu dama ƙafar akuya ta zan tana ƙayatar da manzon Allah daga cikin nama wani nama annabi ya fi so ƙafar akuya ƙafa don me saboda an ce saboda taushinta ga ta da taushi yan an dafa ga sauƙin dafuwa ta ko ina saurin nuna saboda taushinta sannan kuma ta fi nisanta daga ƙazamta kaga irin su hanji su tumbi duk sun shafi ƙazamta amma ƙafa akuya ba wata ƙazamta tare da ita kaga sai ya asuwaki. ina fatar kun fahimta wa kanat tu'jibuhu dama kafar akuya ta zan tana kayatar da shi saboda tafshinta da daɗinta da saurin ninarta da kuma nisanta ta daga ƙazamta. to da an ka kawo mai kafa akwai nan cikin mutane fana hasa ha, sai annabi ya tasga da gare ta na hasatan tasga menene na hasa ai akhadha bi atrafi asnanihi sai ya rika da gefe yanzu ya aka kawo ma sai ka ciza ka tasga bancin tasga akwai wata kalma wadda ta fi dacewa eh fisga a fisga da hannu haka fisga abu haka tasga shi aka yi da bitta'i bitta'i labil fa'i fisga da hannu aka fisgo sai ka fisgo shi haka kamar yaro ga mota nan sai ka fisgo shi shi a fisga da hannu amma da hauru tasga aka ce mai <laughs> ina fatar kun fahimta abu hurara ce fana Hassan min sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tasga daga kafa akuya ga na hasatan tasga ya tasga wa qala sai ya ce ana sayyidun nasu yawmal qiyama inda ba annabi na ba sai a ce a sa mai waji ya yi santi ko ashe wannan na nuna mana babu santi ga shari'a <laughs> eh eh to ko ko santi ba laifi ba ga shari'a to sunna ne kajiya to <laughs> ashe wannan na nuna 'yan an ci abinci kuma wannan na nuna mana wata hikima shi yasa kan ga bature da yake mai ilimi ne imani abba ture baya da nasara imani abba da amma yana da ilimi don hakan ga za ku iskan masaddadun nasara ya kira mitin zai tanadi wani ɗan abinci ko abin sha saboda me saboda nasara ya karanta wannan hadisin ya san da cewa basira ta fi zo ma mutum in ya ci abinci duk abin da kan manta da ka ɗansa wani abu ga bakinka yanzu kana tuno shi amma in an ka zauna ana mitin jama'a ana mitin mutane na hamma kagara suka yi ma don Allah ai sauri a kare mutu ya sai ya samu abin da ya ci don haka yana daga cikin hikima ta musulunci in an ka kira mutane a gabatar da wani abu in mitin za a yi dan kofi nan wani yan minerals nan dan nama nan haka wanda ya dan abin da dai za a sawa baka basira ta fi fitowa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa kafar koyan nan gabaki yana tasgawa sai ya ce ana sayyidun nasu yau malƙiyama. ni ne shugaban mutane duka ranar alkiyama nan sai ya ce nasu. ga wata riwaya sai ya ce ana sayyidu walada ana sayyidu ana sayyidu walada adam ko ku ana sayyidu bani adam yau malƙiyama. ni ne shugaban yan adam duka ranar kiyama duk dai ma'anarsa guda ko da annasu da bani adam ni ne shugaban mutane duka ranar kiyama kaga duk kowa da kowa yan an ka tara da bakin annabi adam har zuwa ga mutum na ƙarshe manzon Allah shine shugaba wannan shugabancin to yace ranar kiyama ranar kiyama ɗaya wannan shugabancin yake nan duniya duniya da lahira manzon Allah shine shugaba kamar irin maganar da Allah ya ne cikin suratul fatiha yace maliki yawmiddini Allah shi ne mamallakin ranar sakamako ranar sakamako ɗaya Allah ya mallaka banda nan duniya da duniyar da gobe kiyamar da aka sakamako duk mallakar Allah ne to irin ta ce annabi yayyana sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayidun nasi ne ne shugaban mutane duka yawmal mata ranar kiyama hal ta daruna min mazalika Allahu a cin abinci ya zama mana alkhairi za a bada ilimi mai yawa khairun nasu manyan yanfa'un nasa da sunan cin abinci wa gayyata ta ɗaya an kai ce abinci amma yanzu ilimi zai zazzagewa mutane su ci abinci kuma su amfana Ya ce hal da runa min mazalika kun san ko daga menene wannan ya kasance kun san dalilin cewa ni ne shugaban mutane duka gobe kiyama kamar sun ce a'a sai annabi ya kawo dalili Ya ce ga dalili nan yajma'u Allahu al-awwalina wal Allah zai tara mutane na farko da na ƙarshe fi sa'idin wahidin wuri guda gobe ƙiyama. kamar yadda Allah ke cewa cikin suratul waqi'a qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum kace musu innal awwalina lalle mutanen farko wal akhirina da na ƙarshe tun da bakin annabi adam har zuwa mutumin ƙarshe lama jamu'una lalle waɗanda za a tarawa ne ila miƙati zuwa ga wani lokaci yaumin ma'alumin na wani nisanan ne. to shine ma'anar yajma'ullahu al-awwalina wal na fi sa'idin wahidin Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe duk mutanen da sun kai zama duniya Allah tabaraka wata Allah zai tara su wuri guda fi sa'idin wahidin cikin wani wuri guda fa yubsiruhum mai kallo yana ganin su yanzu in ka diba kana kallon yanzu ga gina can sai ta tare ma abin da abbayanta wani icce sai ya tare ma abin da abbayanta kila in akwai wani falalin duci sai ya tare ma abin da abbayanta kila akwai wani rami nan da dai sauran abubuwa don haka baka iya ganin da nan habban duniya wancan amma gobe kiyama hadisi ya tabbata yadda kasan ana shimfiɗa fata in za a je mai fata ba shimfiɗe ta aka yi a buɗe ba haka Allah Ta baraka wata, Allah zai buɗe ƙasa waɗannan duwatsun duk ciccire su za a yi ina fatar kun fahimta za a cire duwatsu duwatsu ba suna cikin abin da ke karewa ba haɗin abin da bayan su ba to irin duwatsun nan dutsen kwatarkwashi dutsen asarab dutsen uhudu duk duwatsun da ka sani duk ciccire su za a yi sai a yi labelin ɗin ƙasa Yan an ka cire dutse ba na inda an ka cire zai rame ba kuma Allah ce zai labulan dinai shi ne Allah ka ce cikin suratu ɗaha ya ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta wala amta yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yace wa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ka kai annabi game da duwatsu tunda ka ce gobe kiyama na da ƙasa za a yi yau mutu baddalul ardu gairal ardu was samawati wa barzulillahi alwahid alqahar za a na da ƙasa ya za a yi da duwatsu to shine wa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ka game da duwatsu ya za a yi da su gobe kiyama faqul ka ce ha rabbi ubangiji na zai sheke duwatsun yadda ka san ana sheke gari zai sheke duwatsun ashe kenan za a nike su wa dukkatil jibalu dakka za a nike duwatsu nikewa wani wuri ya ce kathiban mahila duwatsu za su koma kasan tulle rairai mai tabshi ina fatar kun fahimta ma'ana dai duk waɗannan duwatsun na duniya za a cire su sai Allah ya nike su ya mai da su gari bayan an mai da su gari sai Allah ya sheƙe su su bi iska shine wayan sifu har rabbi ubangiji na zai sheƙe duwatsun nasfa sheƙewa. fa ya sai Allah ya bannan wurin da duwatsun suke yanzu an ka cire duci ba wurin yayi kwari ba yayi rame to kun ba haka za a barin ramen ba sai Allah ya labelin din ramen inda an ka cire duwatsun wa ya yana barin wurin da an ka cire duwatsun ka'an matsayin faqo safsafan mai sulbi sai ai labelin ya koma faqo kaga babu kwari babu tudu la tara fiha wajen ba ha ganin wani kwari gare ta ita ƙasa shine wani wani rafi wala amta haka ba ganin tudu Allah zai yi labelin ɗin ƙasa a yi labelin ɗinta don haka in ka kallata har ƙarshen ka kana ganin kowa in ka kallata gefen dama har ƙarshen ganin kana ganin kowa gefen hagu haka nan in ka juyo baya haka nan la tarafiya wajen wala amta ba ganin wani kwari ga ƙasa haka ba ganin wani tudu wanda zai kare ma wani Shi ne ma'anar fayimsiruhum naziru mai kallo yana ganin su su mutanen duk mutanen duniya za a tara sauri guda in ka kallata kana ganin har mutum na ƙarshe ina fatar kun fahimta wa uhumud da'i kuma mai kira yana jiyar da su ɗan an kai magana yanzu maganan nan da na kai cikin ku nan masallaci akwai wanda bai ji to haka filin alkiyama ɗan an ka tara mutanen farko da na ƙarshe duk maganar da aka yi kowa na ji yau mutublar sara'iru kenan jama'a yanzu ga babanka ga mahaifiyarka ga kakanka ga kakarka ga uban matarka ga uwar matarka ga 'ya'yanka ga ƙannai ga 'yan uwa ga makwabta ga, masoya ga maƙiya gaban kowa da kowa a kira ka a yi maka hisabi duk abin da ka aikata da bakin ranar da ka balaga zuwa ranar da an ka amshi rayuwarka zuwa ga ranar da shedarka ta ƙarshe ta fita duk sai kayan randara a kai za ka waɗi da bakinka ba ce ma za a yi kayan kaza ka tsaya musu ba kai za ka waɗi lokaci kaza na yi kaza lokaci kaza na yi kaza haka Allah zai buɗe ma kowace gaba baki ta yi magana wasu abubuwa jama'a babu kunya ko nan duniya an ka faɗe su kayi su babu kunya balle gobe alkiyama da kowa da kowa na nan kaga yau mutum lasara'ir ke ranar tonon asirai muna roƙon Allah ka tuha muna asiri wannan ranar Allah ka shirya da mu don haka duk abin da ka san kana jin kunya ko ba ka son a tona shi to kakka yadda ka faɗe shi kakka yadda ka aikata shi Allah ka shirya da mu shi ne annabi ya ce mai kallo yana ganin su wa yusmi yusmi'uhu mudda'i kuma mai kira yana jiyar da su duk maganar da an kai kowa na ji in kaddi ba kana ganin kowa ba wanda zai boyo faya ƙulun nasu sai mutane su ce su ce ma juna bayan kenan an yi busa ƙaho ta biyu an tayar da mutane duka sai Allah ya kawo ido ya samu su kyale su shekara da shekaru mun yi hadisi baya cewa rana kiyama rana wannan kudi ba nisan ta sama da mil miliyan tsakanin tsakaninmu da rana yanzu ban ce kilomita ba mil kuma ba mil na tura ba na larabawa kun san mil na laraba ya fi yawa bisa ga na turawa shi kuma mil ya fi yawa bisa ga kilomita to mil na laraba yawan tsakanin mu da rana sama da mil miliyan 90 amma ka diba ga bazara irin yadda zafin rana ke kuɗa kanunmu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama za a jawo rana tsakaninta da kawunan mu gwargwadon mil guda la haula wala quwwata illa billah ran nan kake gani saboda zafin rana kwanyar mutane tana zabrabaka zufa na zuba akwai wanda manzon Allah ya ce zufa zai zuba na jiki na ya nuta zira'i saba'in cikin ƙasa la haula wala quwwata illa billah to ranan nan ne kuma babu wata inuwa illa inuwar Allah Allah ka sanya mu cikin inuwarka to shine yace to bayan an tayar da mutane an jawo rana tsakaninta da nan mutane gwargwadon mil guda kuma sai Allah ya kyale su ba a ce musu ku ci kanku a kyale su sama da wajen shekara arba'in daɗa in mun ka labaita duk mutanen duniya yanzu kowa ya ji a ga jiki nai ina fatar kun fahimta to lokacin nan za a yan haɗin kai na dole nan duniya ba an ce a haɗu abota ma Allah ba a yadda da annabi ce annabi Muhammadu an ka kiya wasu sun ka ce a ba su yadda ba to gobe kiyama za a yi haɗin kai na dole irin haɗin kan da mutanen arewa annan na ƙoƙarin yi kuma ba ta yiwuwa an ce mutanen arewa su haɗa kansu zaɓi ɗan wani sun ka ce a'a sun ka ce sun kai da sun haga dama to yanzu don abu ya ɓaci wa iya haɗa su kuma yanzu ai kun buɗe ƙofa shi abban na buɗe ƙofa ta shari na fatar kun fahimta yanzu ga su nan kowa a arewa ya jiya ga jiki nai ana biɗar mutane su haɗu kuma bai yiwa su haɗu waɗannan da ke neman haɗin kai yanzu su ne sun ka kawo rugujewa haɗin kan aisan nan an ka ce a haɗu na ka sai ka sun ku ce a ina an ba su kuɗi to yanzu don taku ta same ku kuma ku ce ku kira ku kira mu yi muku mi mu walla babu ruwan mu da ku tun canci ilimin mun ka tsine muku albarka mun ka saki hannun juna da mu da ku don haka yanzu da huwan mutum mai kwasai kowa ya bi hanyar da ka kai shi gida muna roƙon Allah ya shiryar da mu ya yi mana zaɓi na alkhairi ya azama akan tafarki madaidaici faya ƙulun nasu to mutane in sun ka galabaita Allah ya ƙyale su sun gal eh eh ina fata da to to to to wata da numin shamsu sai rana ta kusanto na yi tsallake kenan sai rana ta kusanto gare su annabi ya ce za a jawo rana tsakaninta da kawo nan bil'adama gwargwadon mil guda faya bulugun nasu min algami sai bakin ciki ya kai ma mutane wala karbi da damuwa mutane duka da musulmin da kafiran da munafukan da fasikan da mai iri su bakin ciki da damuwa ta kai musu ma la abin abinda ba su iyawa wallahi luna kun ba su iya ɗauka. bakin ciki da damuwa jama'a Allah ka tsare mu daga gare su fa yaqulun nasu to lokacin nan ne za a yi haɗin kai na dole nan duniya in kun kasa haɗa kanku to alkiyama dole za ku haɗa kai sai mutane gaba ɗaya su ce ma junansu ala ba Allah na ba ala ne babu shadda ga lam alif din nan ala rauna ba ku ganin ma an tumfihi abin da kuke ciki nai ila ma balaga balagakum zuwa ga abin da ya kai muku matuƙa mutane za su ce ma kansu haka nan jama'a ba ku ga halin da mun ka shiga ba na bakin ciki da damuwa da tsanani ala tanzuruna man yashfa'u lakum ba za ku lura da wanda zai yi ceto gare ku ba ila rabbikum zuwa ga ubangijinku wannan hali ma'ana abu ya ɓaci mutahimu nemi wani wanda zai zo ya neman muna ceto wurin ubangiji nan ceton mi suke nema ceton a zo a yi musu hisabi wa mutum ya san matsaya ta yi irin wannan na faruwa har duniya in an ka kai mutum gidan yari wani sai a kai shi sai alkali ya manta da shi kila bai da complainant alkali ya manta da shi tunda ba ɗansa ba ne, ya kai shi gidan yari ya manta da shi haka shi ko Allah zai sa alƙalin nan wuta ya manta da shi ina fatar kun fahimta to sai ya yi shekaru atm a waiting trial ka san dama kuma shine zaman da ya fi kowane muni da wahala a waiting trial ba a yi ma hukunci ba mai jiran shari'a to in ya zauna atm ya yi shekaru ya galabaita to yawan sai ya dami su ma'aikatan gidan yari hodas cewa don allah a kai shi kotu in ma ɗaure shi za a yi a ɗaure shi ya yi mai wannan zaman banza ba ga ganin an ɗaure kullum garin Allah ya waye ka rage wani an ka ɗaure shekara 20 yi kwana guda an ka ce ya sarka ce sarka ta sha kashi shekara 20 ba kwana guda ƙwarai ko wata rana in ga rayuwa sai an ce saura ne kwana guda ya fita in dai ga rayuwa kullu atin qaribun buzu ya ce ɗauki ɗaiɗai ba ta barin nama wai nama an ka ce so mu ɗaya ɗaya ya take kasuwa sai so nama gasasshe. yana cikin tafiya sai ya bude ce bari dan dauki danguda, sai dauki tsoka guda ya kada baka an ka ja bari in kare danguda sai ya koma yana ne da dauka shi ya canye ya isa gida sai ya kira ya'ya dai ku zo ga nama ko da sun ku to babu ku biya ya ce kai dauki daidai ba ta barin nama <laughs> duk abin da aka ɗauka guda guda ana kai ƙarshe nai to Allah ya shirye da mu to shi ne sai mutane su ce ba za ku dibi abin da kuke ciki ba Ila ma balaga kun zuwa ga abin da ya kai muku matuƙa na bakin ciki da damuwa alatan zuruna ba za ku yi dubi ba man shafa ulakun wanda zai yi ceto gare ku ila ku zuwa ga ku? ai ya kamata ku yi la'akari da halin da kuke ciki ya kamata yanzu kan abin ga ya ɓaci mutahimin da nemi wani ya ta yi roƙon mana Allah a zo a yi hisabi Faya ƙulu ba'adin nasu li ba'adan sai sashin mutane su ce masashi abukum adam to wane ne zai iya zuwa yawa Allah magana sai a ce babanku adam annabi adam kenan ubanmu fa ya hu annabi ya ce sai mutanen duniya gaba ɗaya mu agga sai mu ce mu iskan mu baban mu adam sai su zo mai fa ya na su ce ya adam ya kai adam anta abul bashar kai ne uban talikai duka khalaqaka Allah bi yadihi Allah ya halice ka da hannunsa ina fatar kun fahimta wannan ya nuna Allah na da hannu kenan da hannunsa ya halice annabi Adam alaihi salam kaga sifar hannu ta tabbata ga Allah tabaraka wataala wannan irin hannu sai ka ce irin hannun Allah mm? mm. wani fi min ruhihi kuma Allah shi ya busa rayuwa ta cikinka ba rayuwar Allah Allah ya ɗebo yabba Adam ba a rayuwar ta annabi Adam ta wace ce ta Allah ce shi yasa an ka jingina rayuwar zuwa ga Allah Allah kuma shi ya busa maka rayuwa ta yi wa mala'ikata kuma ya umarci mala'iku fasaja laka sun kai masu juda kaga muna faɗin lambobin girma na annabi adam kenan ko yana daga cikin lambar girma ta annabi adam Allah ya halitta da hannu nai sannan kuma Allah ya busa mai daga rayuwa ta rayuwar Allah ce rayuwar da Allah ya halitta ce ya busa cikin annabi Adam kayan Allah ne yake dauke da shi sannan kuma Allah ya umarci mala'iku ku ji daraja mala'iku wurin Allah amma Allah ya umarce su duka su su juda ga annabi Adam wa kal janna kuma Allah ya zaunar da kai cikin aljanna waɗannan duk lambobin girma ne na annabi Adam mun yi baya yabo in dai bai zaburar da wanda za a yabo ya yi kibiri ko ya yi alfahari ko dai wani abu babu laifi gare shi ko a yabe mutum amma in yana zaburar da shi to wannan illa ce sai ya zan haram ko ya zan makaruhi to sai ya ce sai mu ce mai Allah tashfa'u lana ba za ka yi ceto gare mu ba ila ka zuwa ga ubangijinka ya kamata ka ta inda ubangiji ka neman mana ceto a zo a yi mana hisabi Allah tara lama na hannu fihi ka ganin abin da muke ciki nai na baƙin ciki da damuwa wa ma balagana da kuma abin da ya kai mana matuƙa faƙala yanzu ba mutanen duniya duk sun nemi babansu ya taya musu ceto ba sai annabi adam ya ce inna rabbi lalle ubangiji na gadabal yau mai yau ya yi fushi gadaban wani irin fushi lam ya gadab qablahu mithlahu da ɗaya bai taɓa yin fushi iri ne ba gabani nai wallan ya gadaba ba'dahu mithlahu kun bayan wannan hushin ba zai sake iri ne ba har abada wa innahu nahani kuma Allah da kun ce in tai in roko muku shi in nemo muku ceto gare shi ya hane ni an shajara daga cin itaciya fa asaitu ni saba nafsi nafsi nafsi don haka takaina nake yi takaina nake yi takaina nake yi Allahu akbar kaga annabi adam ya ce wannan tafi karfi na kenan ko kullum yan an ka ce ta kaina nake ta kaina nake da waka fado ma garai mala habibu kaura ga mashahurin wa'azin nan nashi na alkiyama nafsi nafsi nafsi ta kaina nake yi ta kaina nake yi ta kaina nake yi yau shekara nawa da yan wa'azin nan kaga ikon Allah ko bawan Allah ka gani mala habibu kaura sun fara wa'azi tun suna matasa da su ne matasa cikin masu wa'azi kuna tuna wa'azin maru wanda mun kace tarisi da tahir wa'azin maru wani mashahurin wa'azi da an ka zo an kace ba a yi sai da ya kwakwaba musu bayan ya kare me yace karshen wa'azin yace bari in kire su Habiba habibu ga su da an matasa su ba su dan su zungura kaga lokacin su mallam habibu su ne matasan masu wa'azi yau ga su sun komo su ne dattijan masu wa'azi rayuwa ta yi kyau mutum ya faru abu tun da ƙurciya hatsufa muna addu'a gare ka ya Allah waɗannan bayi naka Allah ka tsare musu kingin abin da ya rage na rayuwarsu irin yadda sun ka bada rayuwarsu tun zamanin ƙurciya har ga tsufa ya taho ga taimaka ma addinin ka da sunnar annabin ka Allah ka taimake su Allah kada ka lalata musu wa'annan ayyukan da sun ka aikata ka gani rayuwa ta yi kyau da dukkan ce nafsi nafsi dole na duk wanda an musulmin Najeriya an ka ce sai Habibu Kaura ya faɗo mai kasar da na shi to me ma'anan nafsi nafsi nafsi da annabi adam zai cewa nafsi nafsi nafsi rayuwata rayuwata rayuwata kaga kenan wata akwai wata jumla da an ka shafi ina fatar kun fahimta hmm. akwai wata jumla da an ka shafi an ka ce nafsi nafsi nafsi ai asa an da nafsi asa an da nafsi asa an da nafsi asa an da nafsi shine ma'anar nafsi na sai an ka shafi waccan jumla ta farko sai an ka bar nafsi nafsi kawai ni abinda an fata ta in tsamu in tsamu rayuwata ta kaina shine mallah habibu kwarai fassara ta kaina ne kai ta kaina ni kaga fassara ta yi daidai asa an da nafsi ni abinda an fata ta in tsamu rayuwa ni ba ta taku ni kai ba annabi adon zai ce ma 'ya'ya nai ba ta taku ni kai ba ni ta kaina ni kai kaga wannan yayi kama da wani hadisi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu ahmad da abu dawud da wasu malamai sun ka fitar hadisin abubakarata inda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah allah fi ashabi kaga allah allah ita ma akwai wata jumla nan da an ka shafe me ma'anar allah allah ai unshidukumullah uh, an shidukum an mullaha. ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah sai ya shafe an shi dukun. sai ya ce Allah Allah kawai to irin ta ce nan ne ga nafsi nafsi ai sa an da nafsi ni fata ta in tsamu rayuwata fata ta in tsamu rayuwata ma'ana ta kaina nake ta kaina nake ta kaina nake ni ba ta taku nake ba ina fatar kun fahimta cikin wancan hadisi na abubakarata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum garadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abgadahum fa bi bugudi abgadahum wa man adhahum faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah wa man adha Allah yushiku an ya'khudhahu ina hada ku da Allah ya ku mutane annabi ne ke magana ina hada ku da Allah ya ku mutane game da na. annabi Allah ya sanar sai lokaci zai zo da za a rinka tsinewa ana zagi ana cin mutuncin sahabban nan nashi to shine bai bar duniya ba sai da ya hada mu da Allah don kuna wa Allah ko ba kuwa Allah annabi ya hada ku da Allah game da sahabbai ne yace la tattakhuzuhum garadan ba'adi kakku ku rike su matsayin target bayan wucewa ta garad abinda ake kafewa ana gasa halbe halbe kamar a ce cabin can duk wanda ya halbe za a bashi naira dubu to tabin can da ake kokarin a halbe shine garan ba ka ganin kuwa shi yake targetin duk wanda ya halbe biya sai gare shi to kak kuma da sahabbai na kama hakan duk wanda ya kwaso shara sai bisa sahabbai duk wanda ya kwaso shara don Allah kak kuma da sahabbai na haka bayan wucewa ta shine la tattakhizuhum garadan ba'di sai yace faman ahabbahum duk wanda ya so sahabban nan fa bihubbi ahabbahum saboda so na ya so su wa man abgadahum wanda ya kyamace su kuma fa bi bugudi abgadahum alaba ga sabara ne a halbikar sana ni abbai so shi yasa aza musu kiyayya ashe duk wanda ya ki sahabi abubakar da umar da usman da sauran sahabbai manzo Allah abbai so ومن فمن فمن ابغدهم فببغلي wa man اذاهم wanda ya cutar da sahabbai faqad azani haqiqa ya cutar da ni wa man adhani wanda ya cutar da ni kuma faqad adalla ika ya cutar da Allah wa man adalla wanda ya cutar da Allah kuma yushiku an ya akhuza ba da nadiya ba Allah zai kama shi Allah ka kama masu cutar da sahabban manzo Allah shirya da mu to shine manzo eh, shine sai annabi adam ya ce nafsi nafsi nafsi ni abinda afata ta in tserar da rayuwata izhabu ila gairi ku tahi inda wani na ni kan wannan takalihin da kun ka azamin yayi mini nauyi izhabu ila nuhin ku ta inda annabi nuhu mai addalilan annabi adam na cewa inda annabi nuhu shi yana ganin annabi nuhu kila ya fi shuhada wurin Allah kaga wannan ka nuna mana ashe babu hasara tsakanin annabawa sabanin malaman addini yau ba na ta faɗa muku in ce ba inda mallami biyu suke zaune lafiya in ka jiya in batawa da fitowa ba amma dai tana nan tana zabarbaka kuma fitowa za ta yi saboda bi saboda hasada kowa sun yaka ya kushe wani wancan ai jahili ne bai san komi ba ai sun rai ya kasawa, eh ai yadda yana da amma sun rai ya ka. duk dai wata kalma dai ta kalma dai ta yabo malami ya faɗe ta ga malami dan uwa ne ya karanta sai yan kaɗan da Allah ya tsari kullun zai magana game da malamin suka ta zai yi saboda waya tun da girma ne abinda an manufa tai a baro shi a komo inda yake to a koma inda ake duk abinda aka baka a baka Allah ya shiryar da mu sai annabi adam ya ce wannan tafi karfi na ku tafi inda wani na ku tafi inda annabi nuhu sai ya daidaitar da al'umma mutane gaba ɗai cewa ku tafi inda annabi nuhu fayatuna nuhan malla habibu ƙaura ce sai a ɗunguma di a tafi inda annabi nuhu di me di sai a tafi gaba ɗai <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayatuna nuhan sai mutanen duniya gaba ɗaya su taimaka annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa yaquluna sai su ce ya nuhu ya kai nuhu anta awwalur rusul ila al-ardi kai ne farkon manzannin da Allah ya turo zuwa ga duniya ashe annabi nuhu shine farkon manzanni wannan shi ya nuna annabi adam ba manzo bane annabi ne kawai don haka akwai bambanci tsakanin annabi da manzo annabi nuhu kai ne farkon manzanni haka za mu ce mai duk mutanen duniya da musulmi da kafirai da yahudu da nasara da majusa da masu bautan maraki da masu bautan wuta da kowa hmm. rannan an yi haɗin kai na dole ina fatar kun fahimta sai mu zo inda annabi nuhu shi masu mu haɗa mai lambobin girma nai mu ce kai ne farkon manzanni zuwa ga duniya wa qarsan maka abdan shakura kuma Allah ya kira ka bawa mai yawan godiyar Allah innahu kana abdan shakura cikin suratul isra'i ko Allah ya kira ka bawa mai yawan godiya Allah Allah tara ila ma nahnu fihi baka ganin abin da muke ciki nai Allah tara ila ma balagana ba ka ganin abin da ya kai mana matuƙa na bakin ciki da damuwa Allah ta shafa lana ila rabbika ba za ka neman mana ceto ba zuwa ga ubangijinka kaga kenan sai mu roƙi annabi nuhu duk al'ummar duniya cewa ta inda Allah ya roko mana ceto faya ƙulu sai annabi Nuhu ya ce, Inna rabbi lalle Ubangiji na gadabal yauma, yau ya yi wani irin fushi gadaban fushi, lam ya gadab ƙablahu mislau gabanin wannan fushi bai taɓa yin fushi irinsa ba. Walan ya gadab ba adawu kun bayan wannan fushi ba zai sake fushi irinsa ba, Allah ka tsare mu daga fushin Allah. Sannan wannan kuma muna fa'idanta cewa daga cikin siffofin Allah akwai fushi. Allah yana fushi akan wasu bayi daga cikin bayansa. gairil magalubi alaihim wala dallina amin ko gairil magalubi a kankace mangalubi mangalubi ba qur'ani ba larabe bane qur'ani ba haushe ne mangalubi gairil mangalubi alaihim ba mangalubi yake babu nunun magadubi kawai ina fatar kun fahimta kamar yadda Allah ke cewa ƙarshen suratul mumtahana yace ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman gadiba Allahu alaihim kad ya isu min al'akhir kama ya isal kufaru min ashabil quburi ya ku musulmi kada ku jibinci jibintaka ta addini kar ku jibinci mutanen nan ga daballahu alaihim da Allah ya fushi akan su shi Allah yana fushi akan wasu muna roƙonka Allah don rahamar ka tsare mu daga fushinka to shine sai annabi nuhu ya ce Allah ya yi fushi yau wani irin fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma har abada bai sake yin irinsa ko babanka ko kaga ya fushi kana jaye mai in ka gare ne ya ɓace ko to ubangiji zai yi fushi gobe kiyama Allah ya tsare mu daga fushin Allah wa innahu kuma yadda al'amari yake nuhu ya ci gaba da yi mana bayani ka na tilli da watan. addu'a ta kasance gare ni da autu biha ala qaumi wadda ni yi addu'a da ita akan mutane na Allah ya halakar da su yana ganin wannan addu'ar da ya halakar da mutane gaba ɗaya laifi ce don hakan ga wannan zai zan shamaki ga ya zo ya nemi ceto wurin Allah ina ne yayi addu'a lokacin da Allah ya saukar mai innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta izbi ma kanu yaf'aluna ko sai yayi addu'a wani wuri yace rabbi la tazar alal ardi min al na dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Allah kakkaba ko mutum guda mai zaman gida da cikin kafirai duka halaka su gaba daya domin in ka ya Allah tunda an ce ba su saki imani in ka su za su batar da bayan ka. yan waɗanga yan ƙwarori fa ma amana ma'ahu illa qalila yan ƙwarorin ga na samu sun kai imani da shi in ka ba kahin ranga lalata min su za su yi don haka a kashe su duka Allah ya amshi addu'a tai sai an ka saukar da ruwan sama duk Allah ya halaka su to yana ganin bai kyauta ba don mi da bai roƙan musu gafara bai don mi bai roƙan musu da Allah na karba tai Allah ya shirye da su ba don haka wannan shine abin da zai tare shi daga zuwa ya roƙe alfarma wurin Allah sai ya ce nafsi nafsi nafsi ta kaina nikai ta kaina nikai ta kaina nike yi a ma'ana kokarin nika dai in tsamu kaina kokarin nika in tsamu kaina kokarin nika in tsamu ni ta kaina nike yi ba ta taku nikai ba kaga shi ma sai ya gitta uzurin sa ko sai ya ce idhabu ila gari ku tahi inda wani na idhabu ila ibrahim ku tahi inda annabi ibrahim alaihi salam shine khalilur rahman shi ma annabi nuhu kamar yana da masaniyar cewa annabi ibrahim ya fi shahada wurin allah don haka sai ya tura mu ashe akwai hasada tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim babu Fa ya tuna ibrahim sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutanen duniya sai su zo mu annabi ibrahim alaihi salam quluna sai su ce ya ibrahim ya kai ibrahim anta nabiyullah kai ne annabin allah wa khaliluhu kuma kai ne badadayansa min ahlil arda cikin mutanen duniya ko ishfa lana kamar yadda Allah ke cewa wata Allah Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim matsayin masoyi ɗai don haka ka tafi saboda soyayyen nan da a tsakaninka da Allah kana da fada wurin Allah ishfa lana ila rabbika te ka nemo mana ceto zuwa ga ubangijinka Allah tara ila ma na hanufi ba ha gana abin da muke cikinsa na bakin ciki da damuwa faya ƙulu lahum sai annabi ibrahim ya ce musu inna rabbi lalle ubangiji na ƙargada balewa ba gadaban yau allah ya yi fushi wani irin fushi lam ya gadab qablahu mithlahu wanda gabanin wannan fushin bai taɓa yin fushi irinsa ba walan ya gadab ba'dahu mithlahu kuma har abada bai sake yin fushi irinsa tamkassa wa inni kuntu kadhabtu ni na zan na faɗi abin ba daidai ba salasa kaza kare ƙare na zan na yi ƙarya ƙarerai guda uku to waɗannan ƙarerayen su zasu su hana na zuwa in nemi ceto wurin Allah menene ƙarerayen da annabi Ibrahim ya yace zai ce na yi ƙarya guda uku na farko an ka lokacin da sun ka fita da shi da mutanen garin su za ana wurin idin da suke yi can bayan gari to shi bai sun zuwa tunda ya san sabon Allah ne idi ne na mushrikanci ina fatar kun fahimta ana cikin tahiya sai kille ya faɗi sai an Allah ya ce fa nazara nazaratan fin nujum wa in inni saqim sai ya yi dubi dubi ga taurari ya kalli taurari haka sai ƙiri ya faɗi sai ci ban da lafiya sun ka ce ayya to ma gida Allah sawaka Allah sawa kaga ce wadda in inni saqim kaga sun ka ce ai bai faɗi gaskiya ba don lafiya ƙalawa yake ina fatar kun fahimta wannan ita ce ƙarya ta farko ƙarya ta biyu kun bayan sun tafi da ya dawo gida yanzu duk ba mutanen garin sun fita ba sun ta wurin idin mushrikanci to da ya dawo gida dama yana da gatari sai ya ɗauki gatarin nan sai ya yi sauri sai ya ta can ɗakin da gumakansu yake sai ya samu gumakan duk ya sassare su ya sassare su da gatarin nan ya sassare su illa babban gunki sai ya rataye gatarin nan sai ya tafiya ta ya kulle ɗaki ya tafiya ta to yanzu ka an sare shi kana ga wani hannu kai da ka bauta tai kaga ashe wannan na nuna mana babu hauka da ɗimaucewa kamar bautar gunki jama'a katako bai ji bai gani bai iya kare kai ne gidan da gunki yake in wuta ta kama gidan nan jama'a yana konewa ko bai konewa yanzu ga annabi ra ya zo ya sassare alloli me an rana waɗanga alloli ba su kare kansu ba balle kai da ka tsaya kana roƙo su alfarma su yi ma alfarma alfarma mi za su yi ma katako icce Allah ya tsare mu daga bautar gomki to shine da sun ka dawo dama suna da al'ada in sun ka dawo sai a komo inda gumaka kuma a yi abin sannan a ce gida ko da sun ka kwatta san ma Allah ne iskan mu an sare shi qalu man man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin lalle duk wanda yawa allolin mu haka ya kai azzalimina cikin azzalumai qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sai wasu nan waɗanda adbaya sun taɓa jin annabi ibrahim yana cewa wallahi komi ta daɗe gumakan tun da na yi taimaku wa'azi na yi taimaku wa'azi kun ƙi barin bautar su wallahi sai na halakar da gumakan ga sai su waɗannan da sun kaji annabi ibrahim ya yi wannan furucin kwanakin baya sun kace sami ina fatan mun ji wani saurayi yadhkuruhum yana aibata su yuqalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim an kace oh, ibrahim dan gidan azara ko lalle ya shahara da aibanta gumakan ga sai an ka fatu bihi ala ayunin nasi la Allah ya sharu ku zo da shi gaban mutane ko za su yi shaida in shi ne sai an ka zo da annabi ibrahim ga ubanai ka san dai iyakar takaici an nan a ce ɗanka ya abin da ba daidai ba ko tunda su sannan suna ganin abin da ya ba daidai ba ne eh amma mu yanzu mu gare mu annabi ibrahim ya yi daidai ina fatar kun fahimta lokacin nan fa shi ɗaya cikin gari su ko su zai yawa balle yanzu ga kun kai ku goma ko ku ishirin amma tsoron wani abu hukai tsoron mushrikai hukai eh an kai wa'azi sai ga mutane anta suna kadawa wai ka a zo eh an kama ka ina za a kai ka shi da mala Allah zai sa mala'iku zabaniya su kama shi su kai shi wuta bai ji tsoro ba kai da iyaka tsololo a kai ka gidan yari ko ka taɓa zuwa gidan yari kai iska mai rahe babu kowa ciki kai ɗaya a ciki in ka zo yanzu mutane ɗaruruwa akalla mutum ɗari hudu da wani abu a cikin gidan yarin sakkwato me ya illa zama cikin su ha ce to ga hamza al-mustafa shekara ce goma sha hudu da watanni gidan yari me ya rage kun ga ya fito da kunne guda gidan yari jama'a akwai gado akwai katifa akwai filo da barguna biyu sannan da siri koya mills yadda wanda a gida ka ci abinci sau uku haka dan gidan yari ka ci abinci sau uku to me a gidan yari ake tsoro haka ba addini wai saboda tsoron gidan yarin ga nan yanzu ku haɗi da me kun kafi ni to sai da ni shekara biyar can min rage da shi kun ga na hito da farce guda ha don haka ku bar tsoron gidan yari ku tsaya ku yi addinin ku rike addinin ku kwace mai addini cas ku ce mai kulle magana tsoro bai halatta ka ji tsoron wani wanda ba Allah ba babu tsoro Allah shi gafarta ma shek Sani Yahaya Jingir shi ka ce musulmi babu tsoro gashi ya tsufa amma kullum abin da yake shajji a musulmi ya kan ku tsoro ga kunan da kurciye ku tsoro ya kashe ku tsoho wanda yana iya mutuwa anytime ya ce ku bajin tsoro amma da kurciye ku ku ya kamata ku faɗa mai haka nan amma shi ka faɗa muku har yanzu dai zuciya na nan kana nan bai da azzalumai yan lewaɗi mashirikai tsoron ka su hana ma kuɗin da suka baka ko tsoron ka su cire ka da liman ko tsoron ka a kore ka wurin aiki ko tsoron ka a za yan sanda su kama ko tsoron kaza ko tsoron kaza kenan duk an kewaye ka da tsoro ka zama matso har kawaye gari kai an matsoraci sarkin matsorata sarkin matsoratan sarkin musulmi Allah ka cire mana tsoron kowa da cikin mu ka cika mana mu da tsoron ka ya Allah kai kadai to shine sai ya ce idhabu ila gairi ku tafi eh eh, eh. to yanzu ba ƙarya guda ba kenan ce wanda ya yi inni saƙimun ta biyu kuma to da an ka zo da shi sai an ka ce a an tafi alta haza bi alihatina ya ibrahim e kai ka aikata hakan ga gumakan ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantakun a babban su ba ga babban shi da da gatari ba shi ya aikata nan. kaga babban gunkin da ya bari bai sare ba annabi ra yace shi ya sare su shi ko yayi amfani da wannan magana gunki na eh wani abu ya san bai iyawa sun yaka ya san amsar da za su bashi za ta zamo tsane ga wata nasiha da yaka sun yi musu ina fatar kun fahimta me za su ce mai ya za a yi gunki ya sare yan uwa ne sai ce ah, mi ka hana mai to an ka san gunki bai iya to kun san bai iya ko bi kuka bauta tai afata abduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun da ba abinda da yake so ya gaya musu kenan to wannan ce wanda yayi bal fa'alahu kabiruhum hadha ita ce ƙarya ta biyu cewa babban gunki ya sare kananan babban gunki ya sare kananan a shi annabin ra ya sare kaga ya faɗi abinda ba daidai ba ko sai ta uku bayan dai wa'azi ya yi zafi sun kai kullele ne yayin ta bayyana dai annabi rashi ya sare goma kan me hukuncin da an kai mai hukuncin kisa kuma ba ta hanyar halbi da bindiga ko rataya ba ta halbin konewa da wuta duk duniya ba kisa mafi ciyo kama kone ka da wuta sai an ka kalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina ku kona shi da wuta ku taimaka mu ma gumakanku ka gunki ya za aikin banza yanzu masu bauta taimako ne ba shi ya taimaka musu ba to shi dai an ka ce an ka tara itace an ka tara itace an ka tara itace a kunna wuta wuta da ta kama jiya mun ji annabi ya ce duk halittar Allah ta yi bakin ciki akan jefa annabi Ibrahim masoyan Allah cikin wuta illa tsakaka fasika ita ji daɗi ta zo har da busawa da ɗan bakin nan nata shi yasa ta ja kanta samaki manzo Allah ce kwagga tsaka ya buge ta lada ɗari da a yafe mazunubi bakwai ina fatar kun fahimta to shine sai bayan sun sa shi cikin wuta Allah ya kubutar da shi eh, mun ka ce kulna ya na rukuni bar da wasalamin ala ibrahim fa aradu bihi kaidan fa al aksarina tarihin da yana da tsawo ko to da ya ga dai mutanen nan da ya kangararru ne ba su da nihin shari'a qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin zan yi hijira in bar garin mu in tayi wani wuri inda ubangiji na ya umarce ni inda nika iya bauta ma Allah da sannan Allah zai shiryar da ni inda zan zauna sai ya kwashe kaya ne nashi ya nashi lokacin nan duk garin nan bai samu kowa ba illa mutum biyu wani yaro matashi da wata yarinya budurwa annabi ludu lokacin nan yana matashi dan dan dan uwan annabi ibrahim ne shi ɗaya ba da gaskiya da annabi ibrahim sannan da saratu ita kuma tana budurwa to suna cikin tafiya Allah ya umurta ya mai da ita matatai shikenan sai ta kuma matatai suna nan sun kai masar suna cikin tafiya sun kai masar sai to kun san saratu a hadisi ya tabbata mace ce mai yawan kyau da Allah ya halicci kyawu sai ya raba shi biyu da saratu da jikanta annabi yusuf sai an ka ba su rabin kyawu mutanen duniya an ka raba musu kingin rabi don haka za a kaddar saratu kyakkyawar mace ce to shine da sun haka masar zamanin wani fir'auna ba fir'aunan musa ba dama fir'auna sunan sarauta ce zamanin wani fir'auna annabi ibrahim ya sauka wani gida mareci ya sauka wani gida gobe su wuce sai mutane fadawa sun kace sun ka wada masa sarki wallahi ranka yade wani bako ya zo da wata kyakkyawar mata ba mu taba ganin mace mai kyau irin ta ba matan nan bata dace da kowa ba illa kai yace a zo da shi an ka zo da annabi ibrahim na matan da kuke tare da ita yace tana masauki sai ka zo da ita annabi ibrahim ya zo da matar yace to yace mata to in ya tambaye ni zan ce yar uwa ta kike don in nace mata ta kike zai kashe ni duk mai son matarka makiyanka ne yana iya kashe ka amma mai son yar uwarka to matsayin dan uwanka yake masoyinka ne don haka yace zan ce zan ce mai yar uwata yake kada ke kunyata ni in ya tambaye ki ce yar uwata kike ma'ana yar uwata addini to shine da ya kai saratu inda sarki sarki ya gane ta yace a sa cikin gida an ka sa ta cikin gida sai ce annabi ya koma masauki kaji azzalimi ko shine dare na yi sai ta san masaratu yana ta san mata sai ta yi addu'a Allah ka kare daga sharrin wannan kafirin shi ma annabi ibrahim yana ce yana addu'a Allah ka kare mana mutuncin mu da gare shi don haka yana ta san mata sai Allah ya janye jinin jikinai sai hannu ne ya bushe kyam kamar icce ya kasa taba jikinta sai ya ce ki roƙan mini Allah ya saka mai hannuna ba zan cuta miki ba ta yi addu'a an ka saka mai hannunai ya koma miƙa hannu yadda yi haka har sau uku ya ce kai sai ya kira dogara ku zo ku fitar ba mutunce kun haka ba aljana ce kun haka amin. ku fitar da ita an ka sai ce a ba ta koyan ga guda ta yi mata hidima lokacin ne an ka ta hajaru to shine da yadda bai annabi ibrahim ya kuke da wannan sai annabi ibrahim yace ce yar uwa ta ce bai ce mata ta bace to wannan ita ce ƙarya ta uku da an ka ce annabi ibrahim ya yi ina fatar kun fahimta to shine sai annabi ibrahim ya ce wa inni kuntu kadhabtu ni na zan na yi ƙarya salasa kadhibatin ƙarairayi guda uku don haka su nake jin kunyar ta san ma Allah in nemi alfarma wurin Allah nafsi nafsi nafsi ta kaina nake yi ta kaina nake yi ta kaina nake yi idza bu ila gari ku ta inda wani na idza bu ila musa ku tafi inda annabi musa alaihi salam kaga annabi ibrahim sai ya tura mu inda annabi musa ya nuna akwai hasada tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shi ma annabi ibrahim yana ganin kamar annabi musa ya fi shahada wurin allah tuna musa sai mutane gaba ɗaya mutanen duniya annabi ya ce sai su zo ma annabi musa alaihi salam faya ƙuluna sai su ce ya musa ya kai musa anta rasulullah kai ne manzon allah Fadda allah bi risalati allah ya fifita ka da manzancinsa wa bi kalamihi da kuma magana da shi allah nasu akan sauran mutane ina fatar kun fahimta Allah ya fifita annabi Musa shi ma sai a faɗi lambobin girma nai Allah ya fifita ka da manzancinsa da kuma magana ta yi wa kallama Allah Musa ta kalima kamar yadda Allah ke cewa ya Musa in tuka Allah nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma tuka wa kun min shakirin ko sai su ce ishfalana ila rabbika ya kai Musa ka neman muna ceto zuwa ga ubangijinka Allah tara ila ma nahnu fi ba ha ganin abin muke cikin sa Faya ƙulu sai annabi musa ya ce inna rabbi lalle ubangiji na ƙarga daba lewa magadaban yau ya yi wani irin fushi lam ya gadab qablahu mithlahu gabaninsa bai taɓa fushi ba bai taɓa fushi irinsa ba walan ya gadaba ba'dahu mithlahu kuma har abada bai sake fushi irinsa bayansa wa inni qad nafsan ni kuma na kashe rai lam umar bi qatliha wadda ba umurce ni da kashinta ba wannan shine laifin da annabi Musa zai ambata ma kansa shi zai sa ya ji kunyar ta san ma Allah wurin neman ma al'umma ceto wace rai ce ya kashe kibde ɗan uwan fir'auna ko kamar yadda Allah ya bada labari cikin suratul qasas yace wa dakhala al madinata ala hina gablatin min ahliha fa wajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi fastagathahu alladhi min shi'atihi alladhi min aduwihi fawa kazahu musa faqada alaihi daga fawa kazahu musa musa ya buge shi faqada alaihi ya kashe shi qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mudillun mubin qala inni zalamtu nafsi Ƙala rabbi inni zalamtu nafsi ko inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara Allah innahu huwal ghafurur rahim annabi Musa ya shiga garin ashe ya nuna gidan firba gidan fir'auna annabi Musa yake ba ashe gidan fir'auna ba cikin garin yake ba daban yake kalli government house cikin garin sokoto take ai kaga bayan gari an ka zo an kai cikin daji to haka duk wani azzalumin shugaba haka yake <laughs> eh to in ba zalunci ba kana shugaban mutane ba ka zama cikin su ah me annahi ta bayan gari kai gida don hakan ga wadda kalal madinata annai musa ya shigo garin masar alahi ni gablatin min aliya lokacin rabkana na mutanenta sanda mutanenta sun ka rabkana dan abbas ya ce lokacin tsakanin mangaraba da isha'i wasu ka ce a da rana tsaka lokacin da ake kailula mutane kowa ya shige ya samu inda ya dan kwanta ya huta zafin rana ya yawa to lokacin nan annai musa ya bar gidan fir'auna ya bar fada mulki ya shigo cikin garin alahi ne gablatin mai a waje da fi harajulani sai ya samu mutane biyu wasu mutane biyu ya katatilani suna fada da juna ba suna yakin juna suna fada da juna kamar yadda Allah ke cewa cikin suratul hujurati yace wa in ta'ifatan min almu'minin tatalu in bangare biyu na mu'minne sun kai fada da juna fada da juna ne ba yaki ba yace fa aslihu bainahuma to sai yace fa waje da fi harajulaini ya katatilani sai ya samu wasu mutane biyu suna fada da juna hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi wannan mutum guda da cikin danginsa dan bani isra'ila ne wannan kuma yana cikin makiyansa cikin kabila fir'auna kibdawa kenan fasta gasa hullazi min shi'atihi wanda yake da cikin danginsa wannan dan bani isra'il sai ya nemi agajin musa musa zo ka taimake ni kaga ya zalunce ni kaga dan dan bakib din ya dan bani isra'ilan karfi kenan sai wannan dan bani isra'ila ya nemi agajin musa musa zo ka agaje ni ya fi karfi na fa wa kazahu musa fasta gasa hullazi min shi'atihi allazi min aduwihi fawa kazahu Musa faqada Allah sai Musa ya zo ya dan zungure shi haka da ya bincika ya ga wanda ya zalunci dan uwa ne sai ya kai mai kulli shikenan sai an kai karo da ajali faqada Allah sai ya kashe shi sai mutumin ga ɗaya faɗi ya mutu kaga Musa ya kisan kai Allah ya bashi umarni ya kashe shi kuma wannan ya faru gabanin annabi Musa ya zama manzon Allah sannan bai da shari'a amma kuma still da yana jin kunyar ta Allah ya neme alfarma to wannan shine laifin da annabi Musa zai faɗi yace wa ne karkataltu nafsan na kashe rai lam umar bi qatliha wadda ba umarce ni da kashinta ba nafsi nafsi nafsi ta kaina nake yi ta kaina nake yi ta kaina nake yi bu ila gairi ku ta inda wani na bu ila isa ku tafi inda annabi isa alaihi salam kaga annabi musa shi ko zai ga annabi isa kamar ya fi shi fada ku ta inda annabi isa fayatuna isa ran nan mutane akwai mai cewa ni ba zan je inda annabi wane ba ai ban ba da gaskiya da shi ba duniya kaga yanzu haɗin kai ne na dole ina fatar kun fahimta fa ya tuna isa sai mutanen duniya gaba ɗaya su ta inda annabi isa alaihi salam fa ya na sai su ce ya isa anta rasulullahi ya kai annabi isa kai ne manzon allah wa kalimatuhu kuma kai kalmar allah ce alƙaha ila maryam da ya jefa ta zuwa ga mahaifiyarka maryam wa ruhun minu kuma kai ruhi ne daga allah ma'ana rayuwarka rayuwa ce daga allah irin rayuwa annabi adam ce wa kallamtan nasa kuma kayi ma mutane magana fil mahadi tun cikin jariranta ranar da an kaifi annabi isa ran na Allah ya bude mai baki ya fara magana na ila rabbika kaga shi ma sun faɗi lambobin girma ne ko eh, cewa anta rasulullahi wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa kallamta nasa fil mahdi na ila rabbika muna roƙonka neman muna ceto zuwa ga ubangijinka Allah tara ila ma na hanufi baka ganin abin da muke cikin sa faya ƙula isa sai annabi isa ya ce inna rabbi lalle ubangiji na ƙargadi bal yau magadaban ya yi fushi yau wani irin fushi lam ya gadab qablahu mithlahu bai taɓa fushi gabaninsa irinsa ba walan ya gadab ba'dahu mithlahu kun bayansa ba zai sake wani fushi irinsa ba walam yadhkur dhanban nan annabi isa bai ambaci wani laifi nashi ba shi ba ganin ko wani annabi saboda tawali'u ya ambaci laifi nai wanda yake ganin laifi ne shi yake jin kunya ya ta san ma Allah neman ceto to shi annabi isa nan bai ambata ba amma cikin wani hadisi ko cikin wata riwaya ta wannan hadisin ya ambata ya ce ba ku san an riƙe ni matsayin allah ba ina jin kunyar in ta san Allah shine abin da zai ambata riko ne da an kai matsayin Allah to sai ya ce eh, eh, nafsi nafsi nafsi ta kaina nake yi ta kaina nake yi ta kaina nake yi idza bu ila gari ku tafi inda wani na idhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama annabi isa sai ya tura al'ummar duniya duk kiristocin nan da annan suna kiya da manzon Allah ranar kiyama babu wanda za su yi sai sun ta neman alfarma inda manzon Allah baka jin kunya kai kiya da mutum kuma ka nemi alfarma gare shi don haka ku zo ku bada gaskiya da annabi muhammadu kun jiya daidai da annabi isa ya yadda cewa annabi muhammadu shi da shugabansa annabi isa sai ya tura mutanen duniya gaba ɗaya zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa fi riwayatin cikin wata riwaya fayatu ne annabi ya ce sai mutanen duniya gaba ɗaya ko su karɓi wannan shawarar ta annabi sai su zo mini sai a zo ma annabi muhammadu faya ƙulu ne sai su ce ya muhammad anta rasulullahi kai ne manzon allah wa khatamul anbiya kuma kai ne cikamakin annabawa wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma akhara, kuma haƙiƙa Allah ya gafarta ma abin da ya gabata na zunubin kada abin da ya jinkirta li gafar laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima ishfa' lana ila rabbika je ka nemo mana ceto wurin ubangijinka Allah tara ila ma na hanfi ya manzon Allah ba ha na abin da muke cikin sa na bakin ciki da damuwa to shine in mutanen duniya sun ka nemi wannan alfarma ga annabi annabi ya ce fa an sai in tafi fa'ati ta tahtal arshi sai in zo ma karkashin al'arshi annabi ɗaya zai yi wannan zarumtat don haka jama'a akwai irin sa Allahu akubar Allah mun gode ma da ka sawo mu cikin al'ummar fiyayyen halitta kara ce Allah ya yi muna annabi ya ce fa an taliku sai in tafi fa'ati ta hata ar sai in tai karkashin al'arshin ubangiji fa a kawo sai in saji sajidan larabi ina mai sujuda ga ubangiji na in faɗi in yi sujuda ga Allah thumma yaftahu Allah ya sannan Allah shi mina buɗe min muhammadi daga kalmomi na gode masa shi ma annabi ya ce bai san da kalmomin ba lokacin nan za a cusa mai su ya gode ma Allah da su wa husni sala'i alaihi da kuma kyakkyawan yabo ga Allah shay'an sai Allah ya cusa mini wani abu lam yaftahu ala ahadin qabli wanda Allah bai taba yin budi da shi akan wani na gabani na ba a faɗa mini a yi mini buɗi da wasu kalmomi na godiyar Allah da kuma yabo ga Allah waɗanda Allah bai taba ba waɗannan kalmomin na gode ma Allah irin eh, gabani na ba to in ni bi Allah da waɗannan kalmomi ashe kenan ko Allah na son yabo ina fatar kun fahimta mayu ƙalu sannan sai a ce mini ya Muhammad ya kai Muhammad irfa ra'asa ka ɗagu kanka sal roƙi duk abin da kake so tuta za a baka washfa nemi ceto tu shafa za a baka ceto Allahu akbar fa'ar fa'ur ra'asi lokacin nan sai in ɗagu kaina daga sujuda fa'a ƙula in ce ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ya ubangiji al'ummata sun galabaita al'ummata wannan ummati har kiristoci sun shigo yahudawa sun shigo majusa sun duk wani kafiri da ka sani da munafiki da la'ananne da na kware kowa ya shigo don haka duk wanda a duniya al'ummar manzon Allah ne ummatul da'awa kenan dot sannan mu mu ne ummatul ijaba mu da mun ka karba kira mu ne ummatul ijaba to sai in ce ya Allah al'ummata al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah fa ƙalu, sai a ce mini ya Muhammad ya kai Muhammadu adkhil min ummatika tafi ka shigar daga al'ummaka, malla malla hisaba alaihim waɗanda babu hisabi a kansu ta ka shigar da su aljanna min albabil aimani daga ƙofar dama min abwabil jannati da cikin kohin aljanna mun karanto cikin karatunmu na fatahul majid in kuna tunowa hadisin abdullahi dan abbas mai magana game da ukasha manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin al'ummarsa akwai mutane dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna bila hisabin wala iqabin ko hisabi ba za a yi musu ba yan direct admission in ba don kunya ba da na ce allah ya sa da mu ciki amma akwai kunya to rahama ce ta allah Allah ya sa mu ciki eh, Allah ya sa mu ciki to ne sai Allah ya ce ma annabi hi al'ummaka waɗanda babu hisabi a kansu waɗanda ba a wa hisabi saboda da'ad da sun kawa Allah su dubu saba'in din nan ka shigar da su aljanna ta ƙofa aljanna ta gefen dama ma'ana wannan ƙofar ta aljanna duka kofa nawa ga aljanna takwas to akwai wata kofa ta dama ita ta farko to waɗannan al'ummar manzon Allah ɗaya dubun nan saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba su ɗaya za su shiga ta wannan ta wannan kofar wahum su kuma sauran al'umma ka waɗanda ba shigo cikin dubu saba'in ɗin can ba shuraka unna suna masu tarayyan mutane fi masu wa zalika ga abinda ba wannan kofar ba min al'ababi da kofofin aljanna sauran kofofin aljanna bakwai kuma sai mu yi tarayya da sauran mutanen duniya ga shiga Allah ka sa mu aljanna sun maƙala don haka jama'a fifikun manzon Allah akan kowa da komi na duniya ya bayyana ko bai bayyana ba duniya ba wanda ya isa nemi wannan ceto gobe alƙiyama illa manzon Allah to ne makaman mahmudan allazi wa'adahu rabbuhu matsaya godadda da ubangijin sai ya mishi alƙawari kuma wannan shi ake kira shafa'atul kubra wanda zai gagari duk sauran annabawa annabi Muhammad dai Allah zai ba ikon yayi shi sun maƙala sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa inna ma bainar misra'ain lalle tsakanin gaɓoɓin ƙofar aljanna guda biyu misra'ain tafniya ne na misra menene misra gaɓoɓin ƙofa yanzu ku kalli ƙofar masallacin nan ƙofa ba ga wannan gaɓa ga waccan ba to su ne misra'aini wannan gaɓa da waccan gaɓa to ma'ana ƙofofin aljanna faɗinsu eh min masari iljannati daga gaɓoɓin ƙofofin aljanna faɗinsu kama bayyana makkata wa hajar kama tsakanin nisan da a tsakanin makka daga jan hajar ina ne hajar hidda kwatar bahrain kun san inda bahrain take ko bahrain ta yanzu to kamar da makka zuwa bahrain fadin nan shi a fadin kofa guda cikin fadin kofofin aljanna ha kofa takwas wagga kofofi annabi ya ce za a yi matsetse ne a wurin shigar su ina fatar kun fahimta ka bari a cika waɗanga kofofi a bi waɗannan kofin ba da kai ba wallahi ka hasara Allah ya tsare mu au kama baina makka wa busra ko kuma fadin gaɓoɓi na kofofin aljanna kamar faɗin abin da a tsakanin makka da busra busra tana can ƙasar iraq muttafaqun alayhi wannan hadisin imam al-bukhari da imam muslim sun kaɗu akan fitar da shi to kun ji wannan hadisin ko kawo ga hadisi ya kai <laughs> eh to akwai fa'idoji zai yiwa da zamu iya fahimta akwai lokacin sawo sa ko don Allah bari a sa su eh an ƙara minti uku subhanallahi to akwai fa'idoji mu basu hajji bi Allah kai mu na rai to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun karanta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika